shine Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu wannan sai mu bari mun ka faɗi wannan za mu shi a takaice sannan mun ka faɗi muka gama Abubakar Umar usman da duk sauransu sai mu ba su aya ko manaqibu ko fada'ilu ta hada su a matsayin su na sahabbai irin misali ayar da wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari kasan ta hada su sahabbai gaba ɗaya an kace nan laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubay'unaka tahta shara bis sahabbai yadullahi fawqa aydihim su sahabbai aka ne kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas sahabbai aka ne ba kai aka ne haka ba kai na aka ne ba sahabbai aka sai dai kawai wata ka shiga cikin taji ne bai hisani sai zaka shiga amma kuntu khayra ummatin wadanda lamirul mukhatabi na wanda aka magana da su kuma a lokacin nan baka na kila an fahimci abin ka so ya da duk waɗanda sauran ayoyi da suka magana kafa kulan sahabbai mu aje su sai mun gama sai mu rage da su abu na gaba wajen hadisai su ma haka zamu yi nabi sallallahu alaihi wasallam yace khairul khairu ummati alqarnu alladhi bi'ithtu fi ta zo haka karni maficin karni wanda an ka aiko wace kuma da mun kai sani khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina amma magana kan abubakar as-siddiqu khassa kama haka na farko dai abubakar as sunansa kamar da muka sani abdullahi abdullahi ka san suna ne ko abdullahi duniya ka san suna ne sannan kuma a cikin musulunci ya yi shahara da abubakar as-siddiqu kila fanci wannan abubakar kunya ta saboda girma ne ya kasance da daraja ce da jin kunyar da aka yi mai ya kasance har suna ne aka ba ambato ne ana yi mai kinaya ko kunya da abubakar wanda kalimar bakaru ba abu cika nuni ba illa ana nuni wata taguwa ko yan maraka taguwa ko namijin namijin raƙumi ne kamar raƙumi ne bakaru kamar yadda in mace aka ne ka ce bakaratu ko musu akwai abubakarata wanda aka ce nufai'u sannan akwai abubakarin ne wannan da muka magana a kai wannan kinaya ta wadda an kai tun zamanin jahiliya qabla ittiyan al-islam amma suna ne wanda muka sani abdullahi sunan baban sa usman usman anna aka yi kunya da abu kufafa abu kuhafa sai a ce masa abubakar ibn abi kuhafa amma sunansa abdullahi dan usman Usman dan Amir, Amir dan Amru, Amr dan Ka'abu, Ka'ab dan Sa'ad, Sa'ad dan Taimu. Taimu din nan dan Murratu ibn Ka'ab, Murra ibn Ka'ab kun tuno da shi. can cikin jeren gyar kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka jeren gyar Abdullahi bin Abdul Muttalib bin wa bin Ubay saka ce bin Murrata bin Ka'abi shi ya samu haɗuwa da manzon sallallahu alaihi wasallam a Murra in muka diba Murra shine kaka na shidda Abubakar Siddiq alaihi salam yake nan dan jinin manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam ta wajen kakanni amma saboda Murra ya haƙiya da yawa to daga cikin iyansu akwai Taimu to Taimu nan na Abubakar Siddiq ya fito radiyallahu anhu wanda shi yasa ana danganta ga cewa taymiyu ko abubakar at-taymi ba quraishi na gaba da baya don ibn lu'ayyin al-qurashi al-at-tamimi ana mai laƙuba da yawa daga cikin lakabin da aka fi sani gare atiq ana mai atiq wanda ba haushe ne ya doka ana ce atiq ko ba haka ba amma mu sai muka sa kafin atiq hadisi ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mu abubakar siddiq anta atiqullahi minan nar atiq kai ne yantacce wanda Allah ya yanta daga wuta ba shine atiq ba wanda Allah ya yanta daga wuta sun kace Aisha ta ce radiyallahu anha tun daga sannan mi atiqan a ka mace mai atiq Abubakar wani Abubakar al-atiq yantacce daga wuta tun harku harku shi an faɗa mai cewa yantacce na kila fahimta wasu na cewa al-atiq kuma ta yi daidai da masu suna cewa al-atiq ana ce mai atiq saboda yana da kyan fuska don al'atiq da larabci mai kyan fuska al'atiq sannan kuma ana ce mai al'atiq saboda ni saboda tsohon abokin manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam ko san a ce atiq tsoho alaikum bil atiqi a gaban da aka ko atiki tsohon aboki duk wanda ya abuta da manzon sallallahu alaihi wasallam to daga baya shigo musuluncin gaiwa kwadai sai shigo ya shigo don kwaɗa musulunci ko ba haka ba amma shi abubakar siddiq radiyallahu ta'ala abokin manzon Allah na kale kale kun ce daga nan ka ce mai atiq kila an fahimci wannan ko suka ce an ce mai atiq saboda ni saboda ya cika yawan yan tabayi ko ba haka wannan irin tebo ko ko na irin taimako da ya kawa wasu mai atiqan Muhammadu As-Sallabi da ya magana kan Abubakar a ah, Siddiq da yanzu kan wannan gabar yace babu garaba a ce duka an ce mai haka saboda waɗanda gamanu sun tabbata gare summi atikan li'annahu atiqu Allah min an-nar wa summi atikan li jamalihi wa summi atikan li kasarati itiqihi wa summi atikan li kawnihi sadiqun hamimun qadimun da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk gaba ina daukewa daga cikin sunaye ke daga cikin da aka yi mai kenan a ciki bayan suna abdullahi da kunya abubakar da laƙabi ne a sannan ana ce mai a wannan suna na da manzon sallah ya ba shi da kai ne as-siddiq an fahimta manzon sallah da wata rana yana bisa dutsen hudu ya hau dutsen lokacin da karas kenan ta so ta ɓaci ko ba haka ba suka hau da shiya da Abubakar da Umar da usman suna su waɗanda su hudu Abubakar Umar eh Abubakar Umar usman yawwa sannan da manzon sallah sallah sun hau sai dutse na sun bangare da su manzon da sai ce uskud tahud uskud tahud kai kuma da ka ta ya matsayin ka fa inna ma alayka al-jiyu babu wanda a bisa gare ka in ba annabi ba ko wasu siddiqun mufrad ya kawo shi da siddiqu guda ɗaya siddiqu guda ɗaya a bisa gare ka sannan wa shahidan da shahidai guda biyu suka ce Umar bin Khattabi da Uthman bin Affan an haihi abubakar a siddiku bayan haihuwar mansalla sanar da shekara biyu yan watanni wannan shi ne tabbatuwa wasu ce shekara uku amma sun kace shekara biyu yan watanni wannan kuma shine mafi tabbaci baban usman bin affan wanda muka ce sunansa usman baban abubakar as-siddiq wanda muka ce sunansa usman wanda muka ce ana masa abu kuhafa ya musulunta ne a shekarar da an kai fatahu makka fatawa makka manzo sallallahu alaihi lokacin da ya fatawa makka abubakar da kai ne ya dauko tsohoi tsohoi da shi shi baba ne ya dauko shi ya kashi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga shi ya ziya zai karɓi musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haba abubakar haba abubakar in yasa baka bashi gida ba in zo can da kaina in samai wanda ga cewa cikin manaƙin babu wani a lokacin nan wanda aka cewa manzo sallallahu alaihi ya je da kai ya samai har gida ne in ba baban abubakar a siddiq ba radiyallahu anhu amma mahaifiyarsa ta musulunta tun da wuri shi mahaifiyar wa wajen abubakar a siddiqu radiyallahu anhu sunanta salma bintu sakarin bin ibn umara ibn ka'abin ibn sa'ad ibn taimin sai ka koma can cikin kakanni ne ta haɗu da shi ana yi mata kinaya da umul khayr a shi kaga ɗan yan gidan lahiya ne kenan ko ba haka ba kinaya ta da umul khayr aka yi mata kinaya a gurguji kenan abubakar as-siddiq shi da mata ya aure mata guda hudu a rayuwarsa gaba ɗaya hudu ya tsaya su ta farko akwai sunanta wadda aka ce mata kotaila kotaila bintu abdul uzza ya aure ta amma sun rabu tun manzo sallallahu alaihi ba aiko shi ba ba to fil jahiliyyati amma ta hau mai iya guda biyu akwai abdullahi ibn abi bakarin sannan akwai mi sannan akwai asma'u bintu abi bakarin waɗanda ita ce uwayensu sannan daga ba sai auri ummu ruman ita ce bintu amir ibn uwaymir tana cikin kabila banu kinana ibn khuzaima ita ma ita kan ta musulunta tare da shi abubakar as-siddiq tun lokacin da ta aure shi ta musulunta sannan kuma ni musuluncin ta ya doge aka hijira da ita har ta zo madina ta rashi amul hudaybiya shekara hudaybiya shekara ta shidda ba hijira ita ce ta haihi aishatu radiyallahu anha musa Aisha ita sannan kuma ta tahahi Abdurrahman ibn Auf Abdurrahman ibn Abi Bakar mata ta uku ita ce Asma'u bint Umays wata mata Ja'far ko Ja'far dan Abu Talib da aka kashe shi sannan shi Abubakar As-Siddiq ya aure ta kuma mun ban mata ita ta haihu masa Muhammad lokacin da an kai amu hajjatul wada'i hajjin ban kwana sannan ta fitin su ita ce Habiba bintu Kharija ya Zaidu Zaidu ibn Abi Zuhairin al-Ansariya ita ce ya aura amma bai aje ta madina bai aje ta aure da aka ce masani a can ne ya tafi lokacin da manzo sallah alaihi ya rasu ko da ya rasu bai da yana can wajenta kila an tuna kuma ita ce ta haihu masa ummu kulsumin matan nan da aka haifa bayan abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ya rasu da yan watanni sai an kai ummu kulsum kamar da muka ce abubakar yana cikin na farko ko ga shiga musulunci hasali ma zaka ce in baka ce na farko ba to kana cewa shi biyu. kila ka ce hadisi da ta riga shi ko ko ka ce ya riga hadisi amma malamai sun kirin da kila hadisi ta riga shi to amma dai ko ta riga shi to kila zai zama na biyu ko na uku bayan su bayan waɗanga da sun kauce mun eh, a kiran abubakar as-siddiqu yayi alfanu kwarai da gaske saboda ta hanya tai an ka samu zubairul awam ya shiga musulunci ya cikin asharan bashara bil janna usman bin affan hannu ya shiga musulunci talhatu ibn ubaidillah hannu ne shiga musulunci sa'ad ibn abi waqqas hannu ne shiga musulunci usman bin maz'un hannu ne shiga musulunci abu ta bin jarrahi hannu abubakar siddiq ya shiga musulunci abdurrahman bin auf abubakar ya shiga da shi musulunci abu ta al-asadi mijin ummu salama da ya rasulullah Allah aweta abubakar ya shiga da shi musulunci al-arqam ibn abil arqam wanda gida ne aka mitin man abubakar siddiq ya shiga da shi musulunci in ka diba ashe duk cikin al-ashasul mubashara bil janna sauransu in banda abubakar in banda ali na da mu ambata nan ba duk gaba ɗaya sururu a waka a su biku sun shiga musulunci la an yi hadiyar lahu bi karajulan wahidan khairu laka min humur bale wanda an ka ba a ta alinna duk shi asana biyar su biku manzo ya da shi da kowa annabi na cewa wallahi babu wata wani mutum mai dukiya wanda dukiya ta ta umfane kamar abubakar abubakar shi ya bani lokacin da kuka ce bani ba ku abubakar shi ya bani rayuwa ta lokacin da kuna guduna abubakar siddiqu shi ya kare ni da dukiya ta da jini ne lokacin da bawa mai sona in ji annabi sallallahu alaihi wasallam don sallah sun ce da ina ɗaukar wani zan khalil da abubakar siddiqu shi ne zan khalil ina amma Allah ya riga ya ce ya ɗaukan khalil kuma mutum bai ɗaukar mutum biyu zan khalil bai dukan abu biyu su zan khalil kila an fahimta sai ce amma abubakar siddiqu sahibi a sahabi na na babu manzo Allah madaukin sarki shi na da kai ne yabba Abubakar As-Siddiq kalimar sahabantaka sabanin duk sauran mutane duk sauran mutane in ma annabi ko ko da sauran jama'a sun ka ba kalimar sahabi ko ba haka ba amma annabi yace idan Allah madaukin sarki yace idan ya kuli li sahibi ko la tahzan inna Allah ma'ana shi yasa an daga cikin da aka wa Abubakar a siddiq bayan ka ce mai al-Atiq wanda annabi ya sa mai sannan ka ce mai mi ka ce mai wanda shi ma annabi ya sa mai kuma kana ce mai a sahib wanda kila zai a ci ya ko wani girma ko kuma ni ko kuma wanda Allah da kai ne ya sa sannan an ce kuma ana ce mai al don Allah madaukakin sarki ya ce wasa yujannabu al-Ataqa allazi ikimalahu يتزكى وما لحد عنده من نعمة ما لم تفسير سلكة الأتقى نشر أو بكر الصديق رضي الله anhu sannan ana ce al'awahu ibrahim na ka'i shi bata mana haka abubakar as-siddiqu radiyallahu anhu yana da kasa'is daga cikin kasa'is ne shi na manzo sallah sallan ya yadda ko ko ya naɗa shi liman tun yana raye ya ba ya ci gaba da ba da sallah amma ga annabi raye sai da ya kwana goma yana ba da sallah kwana goma kullum yini guda sallah biyar aka ko ba haka ba biyar sau goma yana ba da sallah amma ga annabi sallah suna cikin gida bai hito ba wanda dukkanin wanda ya ba da sallah a zamanin da manzon Allah na raye babu wanda ya ba da sallah da umarnin annabi a'a da annabi na abbai nan jama'a sun kaga ya dace suka ce tunda rasulullahi bai nan ka sallah mu kuma haka ba ya ba wa sallah su sun ka na shi amma abubakar siddiqu annabi da kai ne na dashi muru ababakarin falisalli bin nasi wannan suka ce hususiya ce da abubakar siddiqu ya da ita hususiya ce da manzo sallah-sallah ya bi abubakar sallah kuma ya yace abubakar ya ci gaba da sallah lokacin da abubakar ya kokarin attempting mi attempting ya dawo da baya hususiya abubakar ce khususiya abubakar ce annabi shi iya naɗa ya zama khalifa baya gare abinda ya shi ya kawai karya suka yi in akwai wasiyu ko akwai khalifan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ko ku ya tabbatar ya wakilce ya zama tare da shi baya ne ji Siddiq aballahu wal mu'minu illa yakuna Abubakar Allah ya ki man eh, mu'mina sun ki sai Abubakar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka lokacin da ya ce ma Aisha Aisha ta hido ko mu littahi ya rubuta muku ko rubuta mu Abubakar ku abinda ba za a dayya game da shi baya ga sai da ta ta yin ko ta ce ta dauko ce ke da waki Allah ya ki mu'mine sun ki sai Abubakar saboda ko an so ko an ki sai Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu Abubakar As-Siddiq shi ma yana da wasu baiwaki da yawa ya waɗanda matakan da ya ɗauka babu lokaci ne wanda ɗauke matakan iri mun san shi ne qitalul murtaddina ko ba haka ba yace kuma waɗanda sun mani zakata kenan wanda yace wallahi law mana wuni iqalan la kanu aduna ila rasul sallallahu alaihi wasallam la qataltuhu abubakar as shi ne ya natsar da al'umma bayan rasu manzonta lokacin da suna hurgagi umar radiyallahu anhu yana hurgagin cewa abubakar annabi sallallahu alaihi bai rasu ba usman bin Afana ga hacen ya dunkule na ta kuka bai zaɓi na kace mutane ba mutane ga wani suna tawa su yi nan su yi nan tara tara sun ka ce annabi mutuwa ina aliyin da suka ce majarumi wanda suka ce wa kowa jarumtaka shi gaba ɗaya ta tsakin aisha dunkule yana kuka ba mun ka faɗi ba suna ta tabbatar da haka ko ba haka ba amma lokacin nan abubakar shi ya tsara ya ratsa mutane yana kai ku jaye kai ku jaye har ya shiga inda manzo sallallahu alaihi ya kware fuskar mazan Allah ya sumbanci manzon Allah ya ce lalle Allah bai tara ma mutuwa in dai mutuwa guda kai ku kare ka kai ta babu wata sauran wata shi na ya hito yawa mutane hudu ba amma ba'adu faman kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kada mata faman kana ya abudu allah fa inna allah hayyul la yamut ba domin samu abubakar ba jaran nan al'ummar musu al'umman musulun ta tarwace shi kenan daga sannan daga sannan makiyata sun samu dama abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sahabbai da sun tabbatar da sun tabbatar da cewa ya fi kowa abdullahi bin umar ya ce sahabbai sun kasance suna cewa خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر عمر ناتشيوا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر محمد بن الحنفية يا رواه حديث يتشي وتنتشي بابانا علي بن أبي طالب بابا shin wai cikin al'umma gaba ɗaya ba annabi wahayi wani yace abubakar yace sannan wa yace sannan umar sai sai muhammad ya ce to ina gudun kai in ce mai sannan wa ya ambaci wani wanda ban ban su sun ne kai uban nawa ya zanna uku sannan ce sannan kai ko sai ce ni ba kowa nake ba illa ka ahadin minal musulmi dai nake cikin musulmi ba kowa nake umar abubakar Siddiq ya rasu ran litinin amma da daddare saboda haka zamu ce daren talata tsakanin magriba da isha'i kwana bakwai da sun ka rage jumadal akhira shekara ta goma sha uku bayan hijira shekarun sa sittin da uku daidai shekarun manzon allah sallallahu alaihi wasallam sannan man sallah sun ce abubakar fil jannati umar fil jannati usman fil jannati ali ibn abi talib fil jannati hayya jira su ko ba haka ba abubakar sadiqu duk duniya sai ta ittifaqi gare gaba daya shine ya zama khalifa manzon Allah baya ga wanda ta sunna haka ta tabbatar da manzon sallah sun ya ce Allah ya ki mu'mini sun ce sai abubakar ko to bara so abubakar bara so umar bin khattab eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya ta ittifaqi saiwa sai abubakar as-siddiq tatsuniya ta da soki bulusu da aka cewa wai wani bai mu baya ba wani ya ki yadda wani sun yi tawaye an hana ma wani radiyallahu anhu ajma'in saboda kowane lokacin mu tsaya nan subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu